sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan dare wanda ya yi daidai da karfe hudu da rabi na yammaci agogon gundumar Columbia. A wannan rana ta Litinin biyar ga watan Afrilun shekara ta 2021 Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku. A cikin shirin muna ɗauke da rahoto akan wani sabon ƙalubale da manoma ke fuskanta a ƙasar Hausa. Su kuwa al'ummar jamhuriyar Nijar suna fatan alheri ga sabuwar gwamnatin ƙasar. Kana kamar kowace ranar Litinin muna tafe da rahoton nan namu na musamman daga jihohin arewa ta yamma sai mu kulle shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. rikicin kabilanci a yankin dafur da ke sudan ya yi sanadiyar kisan akalla mutane sha takwas. wasu hamsin da hudu kuma sun jakata ana jinyar su a asibitin koyarwa da ke aljanaina abinda wani kwamitin likitoci na dafur ya faɗa kenan a wata sanarwa inda ya ambaci faɗan da aka yi a ranakun asabar da jiya lahadi wani wanda ya shaida lamarin abdulrahman ahmed ya faɗawa kamfanin dillancin labaran afp cewa sun waye gari da jin karar bindiga a yau litinin har yanzu ana fadan kuma fadan ya bazu zuwa yamma da unguwannin da ke wajen garin aljanina kwamitin bangaren wani shiri mai zaman kansa da aka kafa a fadin kasar a shekarar 2016 wanda ke wakiltar likitoci ya ce an kai wa wata motar ɗaukar marasa lafiya da suka jakata a rikicin hari a meli kuma har yanzu asibitoci na samun waɗanda suka jakata sakamakon rikicin. Galibin yankin Darfur ya fuskanci mummunan tashin hankali da ya barke a shekarar 2003, lamarin da ya yi sanadiyar kisan kusan mutane 300,000. Mutane miliyan 2.5 kuma suka guje wa matsugunansu a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Ƙasar Brunei, wadda a yanzu ita ke jagorantar ƙungiyar ƙasashen yankin kudu maso gabashin nahiyar Asiya wato ASEAN, ta kira wani taro na shugabannin yankin don su tattauna akan halin da ake ciki a Myanmar, inda gwamnatin ƙasar ta yi amfani da tashin hankali don yin maganin masu zanga-zangar nuna adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi ranar 1 ga watan Fabrairu. A wata sanarwar haɗin gwiwa da Malaysia, Brunei ta ce ƙasashen biyu sun buƙaci ministoci da manyan jami'ansu da su ɗauki matakan da suka dace don shirye-shiryen taron wanda za a yi a shalkwatar ƙungiyar ta ASEAN da ke Jakarta a Indonesia. Sanarwar na zuwa ne bayan wata ganawa da aka yi tsakanin Firayim Ministan Malaysia Muhayedin Yassin da takwaran aikinsu na Brunei Hassanal Bolkiah. Kasar Indonesia ta jagoranci kokarin mambobin kungiyar ta ASEAN wadda Myanmar ke ciki don karfafa gwiwar hawa teburin shawarwarin neman mafita. Duk da cewa akwai da daddan tsarin da ya hana mambobi tofa albarkacin bakin bakinsu akan matsalolin cikin gida na wata ƙasa a kungiyar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar lafiyar kasar India ta faɗa a yau Litinin cewa an samu adadin sabbin kamun cutar coronavirus mafi yawa na 300,558 wannan shine adadi na tarihi da aka gani a wannan shekarar a kasar da ke nahiyar asiya mumbai babban birnin india da kuma babban birnin jihar maharashtra yanzu an sanya musu tsauraran matakan kulle a jihar maharashtra aka samu kusan rabin sabbin kamun cutar a yanzu nawab malik minista ne a gwamnatin kasar da yake magana da manema labarai ya faɗi cewa yau litinin dokar hana fita daga karfe 8 na dare zuwa 7 na safe agogon gmt za ta fara aiki haka kuma za a rufe rukunin manyan kantuna gidajen silima da gidajen can abinci da na ibada daga yammacin yau litinin sannan cikakkiyar dokar kulle za ta fara aiki a ƙarshen makonni ƙasashe biyu ne kaɗai ke da adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus da ya zarta na indiya wacce ke da sama da mutum miliyan 12.5 a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta johns hopkins amurka kuma na da mutum miliyan Talatin da bakwai yayin da brazil ke da kusan mutum miliyan uku. labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. Fatar gwamnatin tarayyar Najeriya na wadata kasar da abinci yana fuskantar kalubale wanda kan iya mayar da hannun agogo baya ga yunkurin da take yi na haɓaka noman abinci. Muddin ba ɗauki matakai da suka dace ba wajen kawo ƙarshen waɗannan matsalolin. Muhammad Nasir daga jihar Sokoto ya yi mana da rahoto a kan tarnaki da ayyukan noma ke fuskanta musamman a jihar Kebbi ta arewacin Najeriya. The Anchor Boras program has catalyzed Nigeria's rural economy and has transformed the perception of agriculture as a tool gwamnan babban bankin najeriya na godwin ya yake bayyana yadda shirin tallafawa noma na gwamnatin najeriya ya raya ayyukan noma da raya karkara a lokacin da suke murna abincin da aka samu a jihar kebbi a karkashin shirin anko barowa sai dai bayan an yi biki an watse wasu kalubalai sun taso gadan-gadan suna mayar da hannun agogon baya ga nasarorin da ake ganin an samu a jihar ta kebbi matsala ta farko ita ce rashin tsaro wadda ta addabi wasu yankunan karkara inda nan ne zuciyar ayyukan noma kamar yadda wani mutumin bena a yankin zuru ya bayyana barazanar da muke fuskanta yanzu kan barayin ga ta hana mu noma akwai ƙauyuka kwara ashirin da biyu waɗanda ƙauyuka nan duka suna ƙarƙashin jihar kebbi yankin ƙasar bena yanzu barayin nan sun hana kowa sun kori kowa daga wannan ƙauyukan shi yankin bena kudin ba wanda yake baya bangaren noma noman dawa noman masara waken soya da shinkawa waɗannan abubuwa muna alfahari da su ga yankin gaba ɗaya kowa ya sani duk wanda ke jihar ne yankin ƙasar bena babu wata yanki wanda ya kwaɗin gonaki irin ne. duk da yake an samar da jami'an tsaro a cikin garin na bena wasu na ganin cewa ƙauyukan da jama'a suka baro da an kai jami'an tsaro can mutane za su zauna ƙauyukan su su yi noma watakila da kwalliya za ta fi biyan kuɗin sabulu ga harkar noman. Kiran mu ga hukuma na a taimaka jami'an tsaron da aka jayyanke daga waɗanda ƙauyukan jami'an 'yan sanda da aka jayyanke da jami'an da suka kashe ke waɗanda kauyukan muhawarin 'yan bindigan nan suka samu gurbi suka suka kori mutane a taimaka a mayar da jami'an nan don a samu ainihin wasan Allah ya ta. Matsala ta biyu ita ce ta rashin ruwa ga manoman da ke yankin augi kamar yadda wani mazaunin garin ya shaida min. Sunana Alhaji Hamisu Abubakar Augi. Matsalar da muke fuskanta matsalar ruwa. Sai abin mu ya yi niyya ya kama ya kama ya kama ya kama sai dai ruwan su tsinki. To gaskiya masu aiki wurin nan wallahi suna da yawa sosai. Gefen inda muke amfani da su ba a samun riyoji wallahi. Kuma nan ɗaya muke amfani mu samu amfanin gona yadda ya kamata gwargwadon hali. yanzu muna neman hukuma don Allah ta duba ta taimaka mana ta tausaya mana don Allah ta demo mana ruwan da zamu amfani da su mu yi amfani da su wallahi mutane na cikin matsaloli yadda yadda baka zata ba don yanzu haka wallahi muna nan ne mun rasa menene za mu yi na yi kokarin tuntubar hukumar raya ko kogunan rima akan wannan batun amma abin ya ci tura saboda lalurar hutun Esther sai dai wasu bayanai na nuna cewa wannan matsalar ba ta rasa nasaba da ayyukan faɗaɗa titin da ake yi titin sokoto zuwa ilela wanda ya sanadiyar datse gulbin da ke ɗauko ruwa daga madatsar ruwa ta bakalori abin da sa duk masu buƙatar ruwa a wannan yankin haɗi da gidan ruwa na jihar sokoto suke dogara ka kacokam ga gulbin da ya ɗauko ruwa daga madatsar ruwa ta gwaranyo wanda ya sa ruwan suke karamcin malalawa zuwa wuraren da ke da nisa ko dai wace matsala ce kawo ɗaukin gaugawa zai taimaka wajen ganin cewa an ceto wannan yankin domin a samar da abinci ga al'umma muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya daga najeriya sai mu leƙa jamhuriyar nijar inda al'ummar ƙasar ke bayyana fatan alkhairinsu ga sabuwar gwamnatin shugaba bazum muhammad ganin cewar ya ɗau alwashin kawo ƙarshen matsaloli da suke addabar ƙasar da suka haɗa da rashin tsaro cin hanci da rashawa kiwon lafiya da dai makamantansu Haruna Mamman Bako ya aiko muna da ƙarin bayani. Har yanzu 'yan Nijar na ci gaba da mayar da martani a kan kalaman sabon shugaban kasar da ya yi a lokacin kamar gaman mulki musamman a kan yaƙi da cin hanci da rashawa inda ya nuna cewa duk wanda ya sarba da wannan ɗanya aikin siyasarsa ko iyalinsa ba za su kawo masa wani agaji ba. Amma cewar Abdullahi Kaɗo shugaban ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta inci da walwala matsalar cin hanci da rashawa a jamhuriyar Nijar tana tare da tarda kuɗaɗe Ɗan banza babu aikin komi kame ya ce shugaban yana iya yin haka amma sai ya jazurce sosai ya zame kafafun wandunansa mu da mun goyi bayan da cin hanci da rashawa da kuma arziki na bali bala a kamo wanda sun kace eh mun yarda da haka nan a yi bincike wanda duk suka tarda arziki na bali bala a yi binciken su kuma billahi ba bi ta da ullin siyasa ba a billahi Abdullahi kamar irin cikin birnin Yamai kana gana ana a zagaya a diba a ce bari a duba duba wannan gida wa'ad da shi a bincika a ce ana wane ne ko da baya da wannan kuɗin a ce bincike za a yi masa kuma an gano haka za a kwace gidan ko kuma doka za ta kai shi gidan yari yana yiwa kamar irin birnin mai kaga in ka ɗauki da ce kamar irin birnin ya kenan mentality ce tamu kenan gashi kai kai ma ka ce bai yiwa kenan ani tambaya ce ni to tambaya ce kai to ai kaga ruwanda ai kashin kai akai aka yaki na kabilanci yanzu da suka yarda suka so su tsaye da wannan abun ya tsaidu har ma an za a rubuta su takardar ka ta aihuwa ko takardar ka takardar ɗinka ba a hudun kabila ka gashi ko da ita ce yanzu ƙasa ta sake haɗiya bayan sun shekaru suna yaki wanga hukar mutane ne an kai aka komo aka shirya ta daidai balle cin hanci da rashawa sai dai ba ba ana ganin akan ma aiki kawai za a tsaya jiran wani mm, ba a tsayawa gwadawa ake ko jirgin sama ba sai da gwada ba ya tashi kuma kana ganin shi na shi galaba kwarai ba gaskiya ce ba ai duk barin ga maka duk in ka tsare gaskiya ka taba shi da aka ce ne gaskiya shi ta kare sai dai a ce ƙaryar ka ta kare inda ya tsaya an amma da sharadi ba ya ce ko kowa ba kabila ku ba ta hidda ka siyasa ku ba ta hidda ka jihar ku ba ta hidda ka to in ya tsaya bisa kan haka ka to wala ba mai cin mishi amma in yana ji yana ana ji ana gani ya bar wani dan yana dan siyasa su ko ya bar wani dan yana dan jihar su ya ketare bige wani wannan ka rashin gaskiya ta shiga ba za a taba iya yin haka nan ba haka ma sabon shugaban kasar bazo muhammad ya dauki alkawalin kara karfafa matakan tsaro a dukkan iyakokin kasar da ma cikin kasar domin tabbatar da cewa kowa ya kwanta lami lafiya da shi da iyalansa da dukiyarsa a dukkan fadin kasar abin da ya sa Amadu Malam Isa mai lakanin Amadu Koya cewa. Duk aikin da za a yi ma ƙasa in babu tsaro haɗari na. Wannan shine ya kamata a ce an mai da hankali a kai ne tun eh, tashin hwarin na kama raga. Domin in 'yan ƙasa da kasa kasa ta zauna la 'yan ƙasa sun ka zauna la in babu zaman lahiyar nan babu abin da hukata taya. Komi tsaya a kula wannan bangare muna hwata mu a matsayin mu na masu addu'a kuma ba mu ɗaya ba duk 'yan kasa ga ya kamata su fata alheri ga kasar haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar har yanzu dai masu saurare kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc za kuma ku iya kama mu kai tsaye ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma samun labarai da ɗumi su a shafukan mu na yanar gizo wato Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu kuma sai mu na musamman wanda Sani Shu'aibu Malumfashi ya haɗa mana. Ci gaba babban buri ne ga kowace ƙasa a duniya, to amma hakan yana tattare ne da ƙalubale iri-iri ta fuskar siyasa, zamantakewa tare da halayya ɗan adam na son kanshi shi kaɗai. Galibi kusan ƙasashen da suka ci gaba a duniya sun fuskanci irin wannan idan muka tuna ma da yadda tarayyar eh, soviet wato rasha ta rabu gida da yau Ko wani bangare suka nemi nasu na kashin kansu idan muka dawo nan najeriya ita ma ta fara fuskantar wannan kalubale ne tun shekaru biyar da samun yancin kai to wannan lamari dai ya kara cin kai shin yaya wannan abu zai kasance in ma har zai yiwu kuma ya zai shafi kowane sashe ta fuskar tattalin arziki da zamantakewa siyasa da makamantansu To, an taɓa yin wannan a lokacin da Allah ya wasa na ba ta rasuwa aka gan cewa kamata a yi ma a dariya a raba ƙasar. Yan arewa suka zauna a zaria aka zauna aka tattauna aka fito da hanyoyi daban-daban na dogaro ga kai idan amma dare dan. To abin da ya bai yiwu ba Allah cikin ikonsa kuma alhamdulillah da hakan bai yi ba saboda rabawar ƙasa biyu ba abu ne mai sauƙi ba dole sai an yi yaƙi. Babban misalin da za a kawo shi ne India da Pakistan a lokacin da suka rabu gida uku India Pakistan da Bangladesh to sai da aka yi wato jina-jina aka ta yaƙe-yaƙe tsakanin haɗin juna kafin hankali ya kwanta har yanzu ma dai akwai gaba tsakanin India da Pakistan dai mutane ɗaya ne addini ne rawar su to saboda haka ba wata ƙasa da za ta tare gida biyu a zauna lafiya magana ta gaskiya abin da ya kamata a yi shine a zauna a yi sulhu a fahimci juna maimakon a ce a manta da bambance bambance a fahimci juna a fahimci bambance bambancen a zauna lafiya. idan muka dawo Eh, yankin na nahiyar afirka ai akwai kuma sudan yaya al'amarin ya kasance duk sudan da suka yi wannan ai ba su kaɗai ba wajen su eritrea su wanda su a duk an yi duk inda ka je za ka tara an ce a raba kasar a dara kasar saboda kabilanci ko saboda wani suna ganin ana cutar su amma babu inda aka ce za a raba kasar nan a zauna lafiya kongo ma haka aka yi babu inda aka ce za a raba a zauna lafiya a takaice saboda haka babu wata kasa da ta dare gida biyu ko wani bangare ya balle sannan aka ce an zauna lafiya wannan bangaren yanzu ba rigima ake tsakanin najeriya da da ake barun akan makasi ba wai ma dan bangare ne ma kenan da sala ake ta rigima akai to nan aka ce gaba ɗayan kasar za a zo a cire wani bangare na kemaru gaba ɗaya a dawo da shi Najeriya rigima ce ba karama ba to idan misali Allah ya kiyaye kasar ta rabu shin kaddarorin yan kasan na wancan kasan da suke nan cikin arewa ko kuma na yan arewa da ke can kudanci ko kuma gabashin kasa ne makomarsu za a raba su ba raban gadon cikin gida za a yi ba raban gado za a yi na shari'a na kotu akwai international court of justice da kuma sauran manya-manyan wato kungiyoyi na duniya wanda su ne za su zauna kamar united nations su ne za su zauna su yi alkalanci akan yadda za a rarraba abin da kada da kadarorin za su kasance idan wani za a bar kadarorin a can ne shikenan in kana da tukuba tsire a can gurin aka ce ka bata sai a biya a biya gurin tukuba tsire ka dawo Kano ko kuma ka dawo Zamfara ka ci gaba da tsiranka to saboda haka akwai kungiyoyi da za su zauna suke lura da wannan rabe-raben don su tabbatar da hanyar adalci a wajen rabon ma na kasashen amma ba wanda yake son ai haka To ta fuskan tattalin arziki da kuma siyasar yau da kullum fa yaya zai tafi duka bangarorin da suke nema. kamar kowace kasa ce ai za ta zama sabuwar kasa yanzu ta kamar ganin sudan da kai no sudan eh, da kuma southern sudan a yanzu ana ta rigima tsakanin su saboda akwai wasu ma'adanai da suke wani bangare na southern sudan din da su kuma mutanen northern sudan din suke ganin su ma suna daki akan wannan abu saboda a lokacin da aka same su ai a kasa ɗaya ake saboda haka dan me yanzu a ce kasa ta ware su ba za su samu wayan southern sudan ne za su samu har yanzu rigimar da ake ta yi kenan ba zauna lafiya ba wa ba abin da dai shine a ce akwai wasu ma'adinai kamar a ce zinare kamar a ce mai ko kuma wani abu dai wanda yake a karkashin kasa ake tono shi to idan yana wani bangare to ka za a samu matsala kamar yanzu mai yana bangaren na kudu to kaga za su yi man nasu ne to ya kenan za a yi kaga irin wannan su ne matsalolin da za a fuskanta shi yasa ba wanda yake son a ce za a raba dan rabawar ba alheri ba ta bakin farfesa uba abdullahi sunana comrade dr awal abdullahi aliyu a president na northern consensus movement wato kungiyar itifagin arewa a muke kiranta da hausa hmm. uh, ita northern consensus movement kungiyoyi ne guda saba'in da biyar daga arewa da yan kasuwa da suka haɗu muka haɗu muka yi fomin dinta ya kuke kallon wannan al'amari na yadda wasu sassa na ƙasar nan suke neman su balle to su zama ƙasa ne can gashin kansu bisa harka kamar a ta kabilanci. To, mu abin da muke kallon shi shine ko yaya ta bare ma sha nemo a wurin mu. A arewacin Najeriya hangen da ake in ka dubi tarihi zai nuna maka cewa arewar ce da ita arewar aka gina Najeriya kanta. Don haka yau don wasu suna tunanin cewa suna so su balle aka balle din arewa za ta iya zama a kan kafafunta daram kuma ba tare da an fuskanci matsaloli ba. Eh, yes, da ka samu sabuwar ƙasa za ka fuskanci matsaloli na ƙasar amma ina tabbatar maka arewa za ta iya juriya. Amma bayan nan tunanin raba ƙasa ba abu ne na wasa ba. Tarihi ya nuna duk duk inda aka yi yunkurin raba ƙasa ko kuma aka yi yunkurin ballewa daga cikin ƙasa lalle abubuwa guda uku suna faruwa na farko ana yin asarar rayuka domin sai an yi yaki na biyu ana yin asarar dukiyoyi sannan na uku ba abu ne da ake fara shi yau a gama shi yau ko a gama shi gobe ba duk inda aka yi yunkurin ballewa ita uwar kasar za ta tabbatar da cewa hakan bai faru ba wasu kasashen duniya da take makwabtaka ko kuma take hudda da su za ta kokarin kawo musu gudunmuwa don ganin hakan bai faruwa da haka abu ne da zai dauki lokaci mai tsawo ana kashe-kashe ana bannan dukiyoyi ana rigingimu kafin ma in zai yiwu wani abu ne wanda wanda ya san sirrin ko yaƙi ko ya san sirrin ah, abubuwan da suka faru a wasu ƙasashe na yunkurin ɓallewa ko raba ƙasa to zai ce maka abu ne wanda zai yi wahalar gaske kafin ya yiwu kuma zai ɗauki lokaci mai tsawon gaske kafin a iya aiwatar da shi amma in an ce rabawar za a yi falillahi alhamdu yana tabbatar maka da cewa arewacin najeriya za su zauna akan kafafunta ko da an raba ƙasar bari baka wani misali guda daya ba da dadewa ba kungiyoyi sun fito an yi zanga-zangar rashin kai abinci kudancin najeriya wannan kawai ya kusan durkusar da mutanen kudanci saboda abin ya yi tasirin kwarai da gaske kuma duka duka kwana biyar aka dauka ana yi amma tasirin da ya yi ba sai da ya kai ga abin da ake sayarwa naira dubu biyu ko uku sai da ya kai dubu talatin da bakwai a kudanci haka wannan an sayi rago miliyan ɗaya da dubu ɗari a Legas an sayi kansa banda kafafun ba tare da jin ba naira dubu ɗari takwas a Legas a wannan lokacin cikin kwana biyar da aka yi wannan zanga-zangar rashin kai abinci to idan ka ce za ka raba kasar za a yanke har duk wata faɗa rigingimu za su shigo ciki matsalar gaske ne zai aldabi al'ummar da ke cikin ƙasa da haka ba abu ne na wasa ba ba kuma abu ne mai sauki ba in ka bar ni duk lokacin da shekarar zaɓe ta gabato duk gwamnatin da aka zaɓa ta shekara biyu idan za a shiga shekara ta uku tarihin siyasar najeriya ya nuna cewa kakan samu irin wannan tashin tashina da irin wannan manganin za ta balle za a ba mu mulki za a kowane bangare yana yi domin ya jawo ɗaya bangaren ya amince da shi ko kuma gwamnati ta ba da dama ta saurari wancan bangaren domin za su nemi gwamnati ta zauna da su to me kuke so sai su ce a to mu yanzu abin da muke sai dai a bamu kujerar shugaban kasa ko a bamu kujerar mataimakin shugaban kasa ko kuma za a yi mana sakataren gwamnati ko kuma za a bamu shugaban majalisar ta ko wani abu mai kama da haka wato yana abin da ake cewa a tauna tsakuwa ta ji tsoro eh. to shi ne abin da waɗannan bangarorin da suka cewa za su balle din suke yi a yanzu kokarin da suke kamar na ce maka a tsorata gwamnati a tsorata yan ƙasa da ita gwamnati har kullum so take a zauna lafiya sai ta nemi wannan bangaren da suka ce za su balle su zo a tattauna me kuke so wannan shi ne abin da sa kake jin waɗannan bangarori suna wannan barazanar ɓallewa da sauransu kamar na bada misali a kasashe da yawa a nan kurkusa idan ka ɗauki sudan south sudan da isan sudan zaka tadda cewa kafin a yi an ɗauki sama da shekara goma ana yaƙi ana kashe-kashe ana ɓannacin da dukiyoyi akan maganar raba sudan da aka zo aka raba kan kuma nonon sudan za ka tadda yau tana zaune lafiya amma da isan sudan ɗin har gobe yaƙi ake yi ana kashe juna ba a zauna lafiya ba to waɗanda suke yunkurin raba najeriya ko suke so a raba allah kiyaye da haka zai faru ina tabbatar maka arewacin najeriya za ta zauna lafiya amma sauran ɓangarorin ana yin hakan za ka tadda an dinga ɓallewa kenan kamar abin da aka yi a rasha a wannan lokacin wannan taɓa balle da nan wannan cikin ita ma kanta take so bari maka misali ka ɗauki inyamurai da eh, south east da south south hmm. idan da a ce za a balle shi kenan a ce ka kaddara za a yi kasa uku arewa bangaren yarbawa inyamurai da yan south south to ana yin wannan inyamurai da south south za su raba gari su kansu tsakanin inyamuran a jihohin su za su raba gari a jihohin yarbawa zancen nake da kai ya rabu biyu yanzu haka akwai bangaren eh, sunday igogo akwai bangaren gani adams kuma a gwamnonin akwai masu goyawa sanda igogo baya akwai masu goyawa gani adams baya kaga su kansu sun rabu biyu so kace kace za a yi da kasan abu ne wanda ba zai yiwu ba barazana ce kawai kuma har gobe har jibi bayarabe ba zai taba yadda ya aiki da inyamuri ko kuma inyamuri ba zai taba yadda da bayarabe ba sanya domin an yi haka lokacin da aka yi yakin basasa akwai magana da shugaban muhammadu buhari ya yi sati biyu da suka wuce ya ce najeriya ta fi cancanta a ci gaba da kasa ɗaya ne al'umma ɗaya kuma martaba da kima da ƙarfin da najeriya take tunanin tana da shi ya dogara ne akan kasancewar mu gaba ɗaya muddin aka ce za a raba ƙasar nan to ƙasar za ta bararraje har ta bin republic sai ta fi kowane bangaren da za a raba din daraja da kima da martaba a idan duniya kaga kenan an kacacce da kasan an lalata ta sannan abun bai yi tasiri ba kamar yadda ce idan ka bangare ka ce south east da south south ka haɗe su ka ce ka musu ƙasa guda ba za su yi wata guda ba bayan kasance wasu ƙasa guda za su fara neman rabawa sannan su kansu inyamuran kamar yadda ka faɗa inyamurin imo yana kallon inyamurin abia kamar wato fake inyamuri ne shi ba ainihin inyamuri ba ne. Sani Shabi Malumfashi Murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Yanzu kuma ga mu na gaba. Wasanni a takaice. Mai horar da 'yan wasan kungiyar Leicester City ta Ingila Brandon Rogers ya bayyana 'yan wasan Najeriya Wilfred ndidi da Kelechi Iheanacho da cewa ba sa kan lokacinsu kamar yadda suke a lokacin da kungiyar ta fafata da manchester united kafin tafiya buga wasannin neman gurbin gasanni rogers ya bayyana hakan ne bayan da kungiyar ta leicester city ta sha kashi da ci biyu da nema a hannun manchester city a wasan gasar premier a ranar asabar da ta gabata wannan dai ita ce wasa ta farko da kungiyar ta lesta ta buga tun sa'ad da ta lallasa Manchester United da ci uku da ɗaya a wasan gasar FA Cup a ranar 21 ga watan Maris inda Ehenacho ya zura kwallaye biyu ya kuma taimaka aka zura kwallo ta uku. Rogers ya bayyana cewa 'yan wasan biyu na Super Eagles Wilfred Ndidi da Kelechi Ehenacho sun dawo ingila ne a makare daga najeriya bayan da suka je suka buga wa kasar wasannin neman gurbin gasar cin kofin nahiyar afirka inda suka haɗe da takwarorinsu na kungiyar a ranar juma'a to sai dai duk da haka ya ce 'yan wasan za su ci gaba da fafatawa da kuma yin atisaye ta yadda za su dawo akan tauraruwarsu da ke haskawa a wasan da Lesta din ta sha kashin an sauya da Ehela ciwo a minti na 72 na wasan yayin da shi kuma Indidi aka sauya shi a minti na 83. To sai dai har yanzu kungiyar na duba samun taimakonsu domin komawa ga bagiranta na samun nasara a wasanni a yayin da yanzu haka suke fafutukar fuskantar kungiyar West Ham a ranar 11 ga watan Afrilu. kungiyar manchester united na duba yiwuwar kara tsaurara matakan tsaro ga kocin kungiyar ole gunnar solskjaer a sakamakon wani farmaki da wani masoyin kungiyar ya kai masa a lokacin da yake tuki a cikin motarsa rahotanni sun bayyana cewa lamarin ya faru ne a ƙarshen makon nan sa'ad da kocin ɗan ƙasar norway yake tafiya a cikin motarsa bayan da ya bar hotel ɗinsa da ke birnin manchester sa'ad da wani masoyin ƙungiyar ya hango shi a daidai fitilun ba da hanya kana kuma nan take ya tunkaro shi jaridar wasanni ta miro ta ƙasar birtaniya ta ruwaito cewa masoyin kungiyar da har kawo yanzu ba a gane kowa ne ba ya tunkari motar ta kocin inda kuma ya daki bangaren direban motar to sai dai kungiyar ta united ta ce za a kara tabbatar da bincike a kan lamarin domin kuwa ta yiwu masoyi ne da ke neman a sanya masa hannu abinda aka al'adanta ga waɗanda suka yi fice a sha'anin wasanni. a wani labarin kuma kungiyar kwallon kafar ta manchester united na nan tana ci gaba da zawarcin dan wasan barcelona usman dembele a matsayin dan wasan da suke so su saya kungiyar dai ta dakatar da zawarcin dan wasa jadon sacho inda a yanzu ta mai da himma ga sayan dembele bayan da aka sami wasu kalubale murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. rikicin kabilanci a yankin dafur da ke sudan ya yi sanadiyar kisan akalla mutane 18 wasu 54 kuma sun jikkata ana jinyar sa a asibitin koyarwa da ke aljanina abinda wani kwamitin likitoci na dafur ya faɗa kenan a wata sanarwa inda ya ambaci faɗan da aka yi a ranakun asabar da jiya lahadi Ƙasar Brunei wadda a yanzu ke jagorantar ƙungiyar ƙasashen yankin kudu maso gabashin nahiyar Asiya wato asiyan ta kira wani taro na shugabannin yankin don su tattauna a kan halin da ake ciki a Myanmar inda gwamnatin kasar ta yi amfani da tashin hankali don yin maganin masu zanga-zangar nuna adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi ranar ɗaya ga watan Fabrairu. Ma'aikatar lafiyar kasar India ta faɗa a yau Litinin cewa an samu adadin sabbin kamun cutar coronavirus mafi yawa na 3,558 wannan shine adadi na tarihi da aka gani a wannan shekarar a kasar da ke nahiyar asiya masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe karfe shida agogon najeriya nijar kamaru karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotannin. Amma kamun mu yi sallama da ku bar mu miƙa saƙon murna da fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga Alhaji Jelani Aliyu na naɗin sarautar shi da mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Abubakar Sa'ad ya yi a matsayin bardan Sakkwato. da fatar Allah ya sa albarka ya kuma yi jagoranci ga bardan Sakkwato. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sauti. Julie Lazarus Gratiam ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace salam.